ya mutumin da yake cikin sallah kiyamun laili ya fara a tsaye ya sa a zaune ko yana zaune ya tashi ya sa a tsaye ma'ana ko yana tare da liman ko yana yi shi kadai ga ƙa'ida idan mutum yana bin liman yi da iko a kan zaɓen yadda ya ga dama ya yi sallah sai da limamin sai tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila imamu liyu utamma bihi an sanya liman dan mutane su yi koyi da shi da haka idza raka afarka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla qa'iman sallu qiyaman ajma'in aw wa idza salla jalisan sallu julusan ajma'in idan liman ya salla tsaye dole ku yi salla tsaye idan ya salla zaune dole ku yi salla a zaune ba hali ya kasance limamin kana tsaye kai kana zaune ko yana zaune kai kana tsaye a cikin sallah sai fa in kana da larura marar lafiyan da ba zai iya yin sallah tsaye ba sai yi liman daga zaune ta wannan babu laifi amma idan kana son ka yi kiyamun laili ta ko a zaune ko a tsaye to sai zanto kai kadai kake yin sallah din kenan ba tare da liman ba amma in kana tare da liman dole ka bi mai liman yake ciki amma in kai kadai kake shi kenan ya halatta kai kiyamun lailin ka a zaune daga farkon ta har ta ya halatta kai ta tsaye daga farkon ta har ta ya halatta lokacin da ka shiga cikin kabbara kai kabbara ka zauna ka karanta fatiha ka karanta adadin ayoyin da kake ka karanta kila za ka karanta aya 100 a raka'a daya har sai da ka karanta aya bakwai saura guda uku sai ka tashi kai ta uku a tsaye sannan kai ruku'i kai sujada ya halatta maza Allah ya nuna haka a cikin hadisi